malami mai aikin sifa ne zan iya kai wa kirista ya shi zai gina coci bayan na san coci ne zai bu kirista ne kira ni Allah ya ce ta'awar ala birri wa taqwa wa la ta'awalu ala ismi wal wannan aya ta dunkula gaba ɗaya mu'amalar musulmi rayuwarsa baki ɗaya Allah ya dunkula ta a cikin wannan aya duk abin da zai zama za ka da contribution za ka da naka gudunmawa abin nan kuma ya zama asalinsa su sabon Allah ne to haramun ne gare abin da kuma zama abu ne mai kyau aka nemi gudunmawarka to ya kamata ka bada naka gudunmawa a ginin church babu wanda bai san cewa haramun bane tun da saba ma Allah za a yi gurin idan ka kai maka siminti ko ka kai blog ko ka kai yaki duk ka bada naka gudunmawa don haka kana da kamishin har tashin kiyama akwai laifi a kai babu dalilin da wani zai halatta shi domin babu shakka ka taimaka wajen sabon Allah هو فتاوى ya الدائمة المجلد kuma شافية da ke. 82 hmm. tambaya ta ƙarshe sha Allah shi assalamu alaikum warahmatullah yake malam mutum ne ya baiwa matarsa saki kuma tana da ciki wata biyar bayan sati ɗaya da wannan abun sai ta yi bari shin akwai idda ko babu idan mace ta yi bari a bayan cika to ka'ida ne a tabbatar da cewa duk abin da ke ciki din ya fita idan an tabbatar duka ya fita to babu shakka ta zama ita ko da ranar da aka yi mata sakin ne ta yi wannan bare a duba al-mughni bi sahih ibn qudama mujallal shadi shadi na na'am abin da ake nufi da cewa a tabbatar dole sai an hada da likita saboda bari shi likita ke iya tabbatarwa cewa an yi shi ko ba a yi ba kuma cewa akwai ragowar halitta a cikin mahaifan ko babu amma in an tabbatar da cewa an gama barin babu sauran halitta a cikin mahaifa to shi kenan wannan mata ta gama idda Ah, ko da bayan kwana bakwai ne kamar yadda faɗa da daga ke a ah, wallahu alam to ya kawo ƙarshen tambayoyi ba insha Allah sai kuma gobe da addu'a ga Allah ta'ala alhamdulillah da Allah wa rahmatullah ya saka malam da alkhairi Allah da kai magana kamar ranar lahadi da kiristoci za su je coci yana tambaya a kan ya goyi a taba okada ya ɗauki sirka ya kai su cikin haramun a Zuwa masu wasu fatawa mu'afira a majalar uku shafi na ɗari kuɗa talatin da shida fatawar majina a majalar na shafi shafi na ɗari kuɗa saba'in da hudu a الشرف الممتع مجلد shafin شافه دليل كده أكل ba mai a taba kawai ba har dan ya ɗauki kafiri ya kai shi gurin buki ya tabbatar gurin buki za a ci kuma wurin bukin nan na kafirci ne to yana da kamisho wanda ake rubuta masa shi ma ya da gudunmawa ta wajen rayu ke dan alhamdulillah sai kan zai assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta yi ce na ji suna cewa ba a itikafi ce a masallatai guda uku na makka da na madina da kuma baitul maqdis wasu kuma suna cewa ana iya kowane masallaci na juma'a shin wani ne da a cikin magana babu shakka hadisi ya inganta daga annabi cewa ba a yi yin itikafi sai a masallaci uku yanda ya faɗa hadisi yana cikin ta fahiha hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da tamanin da ke. amma mafi yawan malamai tun da kowane hadisi ka gani ya bi kan malamai da yawa shekara dubu da ɗari hudu kafin a kawo kanka hmm. malamai sun yi fahimta da dama a kanka mafi yawan malamai suna ganin ana iya yin itikafi har a wani masallacin a duba sahihu fiqh sunna ya kawo wannan magana a mujallar na hamsin da ɗaya. mafi yawan malamai suna ganin daidai ne a yi itikafi a wani masallaci amma babu shakka hadisi ya tabbata ya inganta daga manzon Allah abin da za mu lura da shi shine ba kowace matsala ce aka samu ittifaqi a tsakanin malaman sunna ba fahimta ta kan saba wani malamin fahimtarsa ta bashi kaza wani malamin fahimtarsa ta saba wannan bai kamata ya zama hujja na samun sabani a tsakaninmu ba kai da ka rike wannan hujja ka rike ne saboda kaunar manzon Allah wanda ya rike wancan hujja ya rike ne saboda kaunar manzon Allah idan kowa ya yi bisa adalci bisa gaskiya ana fatan Allah zai bashi rabo a kiyama a ittihadi ne amma matukar hujja ta tabbata gare ka mafi karfi sai ka dauke ta ci gaba da karfi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambaya ta ita ce don Allah ana ina son karin bayani game da yin burod wato na baki da makilin a lokacin da mutum ke azumi a bakinsa. Mafi dacewa shi ne kada a yi amfani da toothpaste a yi buroshi da rana sai da daddare. Mafi dacewa saboda ya zo a cikin littafin malamai da yawa kamar kitabu da'awa na Ibn Bas a mujallar na biyu na ɗari da الثقافة المعاصرة ساكنة 40 ذكرى لتنبوي محمد بن صالح الإقيمي صحيح فقه السنة جزء الذي شاف من دليل هنكون لدى رسل أمفاني دا مسلين درانا شيء بداتيوا wannan hujja ta fi ƙarfi domin annabi ya hana mai alwala ya tsananta wajen shekan ruwa me yasa aka hana ta tsananta wajen mai azumi kai idan yana alwala kada ya tsananta wajen shekan ruwa me yasa aka hana saboda kada ruwa ya wuce masa ko to ka lura da yadda brush yake in mutum yana goge bakinsa brush din nan yana harba wato ruwan yana zuwa makogoransa kaga ya zama tamfar an take wancan tsawatar da manzon Allah ya yi rashin amfani da shi shi ya ce na tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam mutum ne yake yin sallah a wanda ya kamata ya bayyana karatun sallah din sai ya manta yayin shi a cikin shi ne tuna ba sai inda yanzu kuma zai a cikin tuna yaya bayanin sallar take ya gama kun zai zai mata abu ne ko ku tafi da bayyana karatu a wajen koyewa da kuma koyi karatu a wajen bayyanawa dukkan su ba wajibi ba. kuma fahimta mafi inganci ita ce don mutum ya bar sunna a sallah babu su sujudin sahwi a kansa da duba al-mughni a musallan nabi shafi na tara don haka sallar ka daidai ne ah, akwai masu cewa babu ne idan ya yi sujudin sahwi ya sujuda ta tabli amma mafi inganci shi ne kada ma ya sujudar kabli din saboda sunna ya bari tambaya ta gaske assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta ita ce shin ya kamata mutum ya karanta sanya a tsakanin assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma sai ya sanya assalamu ala nabi yana tambaya a kan shin wanne ya dacewa assalamu alaika ayyuhan nabi ko kuma assalamu ala nabi eh, abin nan wannan ne ya dacewa a yi to hadisi ya tabbatar da assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuhu sannan kuma an samu sahabbai da suke cewa bayan rasuwar manzon Allah sun ah, koma suna ba su cewa assalamu alayka ayyuhan nabi sai dai assalamu alayka nabi wannan ah, ijtihadi na ku ko ijtihadi ne na ku in ka duba fatawan majalisa ta imam mujallal na bakwai shafi na goma sun ba da hujjar cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana son a daina ta zai faɗa bayan mutuwa ta ku daina yin tafiya haka in na mutu ku koma yin assalamu ala nabi ba assalamu alaikum ba tunda manzon Allah bai hana ba har ya mutu wanda yace assalamu alaikum ayyuhan nabi bai saba ma ka'ida ba wanda yace assalamu ala nabi yayi koyi da sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma yayi daidai kamar bayanin da gabatar ne sabanin fahimta ne na malaman sunna dan wani ya dauki wata fahimta ba a cewa yayi daidai Eh, in ka duba irshadu sabiqin shafi na ɗari da shirin da tara ana cewa kamata ya yi mutum ya ce assalamu ala nabi inda manzon Allah ya bar duniya idan ka yi haka babu shakka ya yi daidai saboda sahabin annabi ne idan ko ka ci gaba da yi yadda ya zo a hadisi assalamu alayka ayyuhan nabi babu da nan ma saboda sahabbai sun yi aiki da wannan muna fatan Allah ta ya mana dacewa da sunna manzon Allah zaka yi ta assalamu alaikum wa rahmatullahi da fatan malam kana lafiya ga wanda ba zai iya azumi ba don wasu dalilan shari'a ana da shi idan ba zai iya bai ciyar da miskini amma nan wane ne miskini kuma ya ake ciyar da miskini talaka shi ne miskini dole yin zo ku ba talaka kowa ya san talaka wanda ake ciyar da shi za a ba shi ne da nabi daya kuma da zai hada abinci ya dafa ya ba shi a dafe ya yi daidai wani da wani mabini ya mutum da tara talaka shi ne wanda ba da abinci ya ba sai ka bi kana mutane kana da abinci wani yau ka ba shi ba assalamu alaikum wa rahmatullah yace shin da ake yi wajen bude sallah shin wai hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kudai ha addu'a da ake yi na bude sallah hadisin sa ya inganta ko bai inganta ba addu'o'i da ake kafin a bude sallah sun kai guda tara kuma dukkan su sun inganta daga annabi Muhammad suna cikin sahihul bukhari sahihul muslim sunan abi dawud al musnad sai dai abin da ya tabbata a sunna annabi yana yin addu'an ne a raka'an farko kadai ta zuwa fasul bari a sharhan sunan hadisi na 1106 sai tambaya ta gaba shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ya tafi da azumi a bakinsa ba tare da ya fitar da maniyyi ko mazini ba azumin sa nan ko ko ya da wani matsala azumin sa bai bace ba tambaya ta gaishe assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta ita ce shin akwai wata sallah daban wadda ake kira shafa'i banda na tafi nan guda goma sha daya ko sha uku da annabi take yi shafa'i shine raka'a biyu witiri raka'a daya duk nahilar da aka yi raka'a biyu shafa'i ne tambaya ta gaishe assalamu alaikum wa rahmatullah shin mana annabi yana ya hada sallar magariba da isha'i lokacin da ake ruwan sama akwai hadisin da ya nuna haka yana fahimtar bukhari hadisi na ɗari biyar da arba'in da uku fahimtar muslim hadisi na ɗari bakwai da biyar irwaul galil juzi na uku shafi na talatin. kai bayani akan sallah duk wanda ya bar lokacin sallah ya wuce shi da gangan ya zama kafiri mana kamar mutumin da sai ya bari lokaci ya wuce sannan ya yi sallah bayan an yi ta farko to gaskiya ba fahimci wannan maganar ba mutumin da ya bari lokaci ya wuce sannan ya yi sallah bayan an yi ta farko a to ka gani yana bukatar ya rubuta bayan an yi jam'in sallah sai shi kuma zai sake wani jam'i na sallah ko a ba wannan ake magana ba wanda ya bar lokacin sallan ya fita ba maganar ta jam'i ba hmm? eh ba a yi sallar jam'i tare da shi ba ba a kansa ake magana ba rasa jam'i <laughs> ba shi ne ake magana kai ba mutum ya ke sallah har lokacin sallar ya fita kamar misali mutum ya ƙi sallar eh, asuba ta rana ta fito kaga lokaci ya fita da gangan ko shi ake magana a kansa ba wanda ya rasa jam'i a masallaci ba shi kuma wannan yace sallah tana wajaba kan mace mai naƙuda kafin ta haihu kwarai kuwa wajibi ne mace mai naƙuda ta yi sallah matuƙar naƙudan nata ba ta zo da ciwo ba amma dan wani ruwa da ke fita daga jikinta baya hana ta yi ibada yana da kyau mu gane sai idan wannan ruwan da ke fita ya zo da zafi na naƙuda zafi na haihuwa idan naƙuda lokacin haihuwa yayi akwai wani ciwo da mata kan ji wannan ciwon idan ya fara zuwa mata shine naƙuda ya zo mata a wannan lokacin da za ta bar sallah amma matukar wannan ciwon bai zo ba za ta yi sallah wannan yace ya zakka take game da mai daukan albashi ya zai fitar babu zakka akan albashi sai idan ya tara zakkan ne har ta shekara wanda zai yi ko ka wanda ya ce la ilaha illallah bai ce muhammad rasulullah ba bai isa ba to ina matsayin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda maganar ta ta karshe tace la ilaha illallah zai shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne da sahabbai sahabbai ku sun fahimci abin da manzon Allah yake nufi da wanda yake la ilaha illallah sharadi ne ka ce muhammadu rasulullah kafin kalmar shahada ka ta inganta ka duba hadisin wannan hadisin da kake magana a kai wanda kalmarsa ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah da kalar janna zai shiga aljanna da duba sharharsa za ka ga abin da malamai suke magana akai cewa dole sai an hada da muhammadu rasulullah in ba haka ba kalmar ba ta inganta ba abu wa faidul qadir littafin ya yi magana akan wannan hadisin man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da kalar janna wanda eh, shi ko wannan ce ina hukuncin mutumin da ya bar sallan asuba da gangan domin yana da janaba kuma ana tsananin sanyi shi kuma yana da larura ta jin sanyi sosai amma kuma janaba a ta same shi shi ne ta hana janaba ta same shi ta hanyar matan da ba ta ba sai da ke ga maganganun nasa suna da yawa ko? A kan me yake tambaya a kan rashin samun sallan ko ko kan janaba da matar da ba shi ba tambayar biyu ce matar da ba shi ba dai zina ce ko zina ko haramun ce ba wani magana da za mu yi ba sai wuce haka tambaya ina za kai ita ce mutumin da yana da janaba a jikinsa ya ki wanka har dai rana ta fito wannan sallah ta riga ta wuce kuma wajibi ne ta istighfari har zuwa mutuwarsa saboda hakika zunubi ne mai girma kun dai ji bayanai da muke fahimta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da duk ya sallah da gangan har lokacin kai fita yana kafurta idan kana jin sanyi ai akwai abin da aka ce mai jin sanyi ne shine kainaba idan an rasa a shanar da za a kunna a hura wuta sai kai kainama in ka yi kainama sai kai sallah amma ka yin sallah har rana ta fito wannan sallah hakika wato rama ta akwai muhawara kai malamai suna cewa ba rama suna cewa ba rama mu da fahimta mu ba rama ta wannan ita ce fahimta mafi inganci fahimta sahabban annabi Muhammad sallah tana da lokaci wajibi da musulmi ya bai da hankali a kai ya samu wuce ne ta ka mata mutum ya fi jara masalla wanda yake mace ba ba a wuce shi eh wanda yana da uzuri amma haka kurin da gangan mutum ya ƙi yin sallah ta wuce har ma a ce akwai da za ka rama sallah shekara biyu uku a babu ya ta a an samu wata mata wacce ta kafa hujja da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wai addinin musulunci addinin yan ta'adda ne don kuwa yana kira zuwa ga zubar da jinin mutane ina son dan Allah malam ka ƙara jan hankalin mutane da cewa addinin musulunci ba addinin yan ta'adda bane ina ga bayanin kama ya gamsar insha Allah idan na shiga masallaci zan yi sallah sai na ga wani yana yi ni kuma na ga bai iya bin sa saboda wani dalili zan koma gefe in kabbarta ta sallar ko kuwa sai in jira shi ya gama ai kowa ta shi yake yi tunda da kai da shi babu wanda ya sami jami'i kowa sai ya sallarsa kuma wanda shi ya fi dacewa gida wanda kake zaune a cikinsa mota wadda kake hawa za ka fitar muku da zaka ba a fitar da zaka a kan gida da ake zaune ciki haka ma abin hawa da ake hawa sai ce na biyu in ya kasance motar ana yi maka haya da ita kuma gidan ka zuba ɗan haya za a mutu zaka za a mutu zaka kwarai amma daga kuɗin hayan ba daga kuɗin gidan da motan ba sannan idan an kashe kuɗin kafin shekara ta zagaye babu zaka yana magana a kan mutumin da ke da gidan haya za a da zaka ne a kan gidan ko a kan kuɗin haya ana zaka ne a kan kuɗin hayan ba a kan gidan ba kuɗin da aka samu a dalilin gidan haya in ya taru kuma in ya shekara in ka ne kafin ya shekara babu zakka sai fa in lokacin fitar da ka yayi kana da wata dukiya ta daban lokacin fitar da ka yayi sai ka hada da wannan kuɗi sai ka yi musu ala hadda sawa haka nan abin hawa in kana da motar fasinja tana tara kuɗi daga kuɗin ake fitar da zakka ba daga ainihin ita motar ba idan kuɗin ya shekara sai ka yi masa zakka yaya hukunci wanda baya sallar khamsu salawati sai juma'a kadai ya riga mun yi bayani akan cewa fasiki ne idan ka masa magana sai ya ce shi bai saba bai saba da su ba bai saba ne su ba kenan na gani ko sai juma'a ya saba ko kuma ya ce babba yake yi baya kanana eh. <laughs> subhanallah babba yake bai kanana ita da irin waɗannan kalmomi suke nuna mutum ya fita musulunci cikin sauki Allah kare mu salawatul khamsu ba kanana bane kafin da ya gabata an yi magana akan ƙarin gashi don Allah a yi min bayani akan mata masu sa man gashi har su shiga biraya man gashi ba illa bane mace ta shafa mai saboda gashin kanta ya baki ko laushi ko ya yi haske ko ya yi tsalli wannan duka ba haram bane kuma ta shiga diraya ba haram ba diraya shine abin da ke sa kai ya bushe ko inda illa take zuwa shine shiga salon salon wanda galibi zaka samu maza ke kulawa da su ko ko akan samu maza da fatikai da su ke kulawa da su nan ne illa take da kuma irin man da ake amfani da shi ta wajen gyara gashi din zaka samu wannan yace wanda ya rike littafin addu'a a lokacin da yake dawafi domin littafin ya kunshi addu'o'i da suka inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shi wannan kuma ba wato mun yi magana cewa daga hannuwa a lokacin addu'a a cikin dawafi ba shi da asali a wancan karatun da ya gabata shi ne ya to a rike littafin addu'a fa mutum yana karantawa a lokacin da yake dawafi babu laifi ai yana kama da mutum ya rike alqur'ani a lokacin da yake sallar tarawihi saboda ba shi da haddan Alƙur'ani musafinsa gaba ɗaya. mai tambaya na gaba ya ce ina son bayani akan sunna wai shin wajibi ne sai na aikata duk abin da ya tabbata a sunna wato sunna ta annabi Muhammad idan aka ce wannan abu sunna ne akwai istilahi na malaman fito idan aka ce sunna shine abin da bai kai farilla ba duk abin da aka ce maka sunna ne ba farilla ba ba wajibi ba ne gare ka ka aikata amma kuma haramun ne gare ka kyamaci wannan sunnan duk da cewa baka aiki da ita sannan kaukauce ma sunnar annabi muhammad yau da gobe yana iya sanya mutum ya fada cikin fitina فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم waɗanda ke saba sunnar annabi Muhammad Allah ya ce su kiyaye wata fitina za ta same su ko kuma azaba ta same su a lahira yau a samu kabar wannan sunna gobe a samu kabar wancan sunna jibi a samu kabar to karshen ta mutum zai fada cikin fitina ta bid'a har a tashi a kiyama ya zan cikin waɗanda za su samu azaba malamai na farko sukan kaura cewa musulmi saboda ya bar sunnar annabi guda ɗaya kaga dai ba wajibi bane ka yi aiki da ita amma ya zama to ka sunnan gaba ɗaya tsawon rayuwarka baka aiki da ita a dalilin haka wallahi malamai na farko sukan sukan kaurace wa musulmi har ma sahabban annabi Muhammad an samu waɗanda suke kaurace wa musulmai a dalilin kin aiki da sunna guda ɗaya na annabi Muhammad da gangan babu laifi don mutum ya bar sunna a halin kuskure ko ko ya bar sunna a yanzu amma an jima zai yi aiki da ita amma ya zama to rayuwarka gaba ɗaya ka ki aiki da wannan sunnar ta annabi Muhammad babu shakka wannan illa ce ga imaninka ka duba fathul bari mujallal na tara shafi na ɗari tara da takwas haka nan al na al-imam an-nawawi mujallal na goma sha uku shafi na ɗari da shida mai tambaya na gaba ya ce wannan hadisin yana nuna ya halatta idan mutum ya gama alwala ya ɗaga yatsunsa ya yi addu'a kenan wato da muka yi magana cewa ita addu'a tana da hanyoyi guda biyu na yadda ake ta tawassuli da ita ga Allah tabaraka wa ta'ala ko dai ka ɗaga hannuwanka ko kuma ka miƙe yatsanka kowace ta tabbata daga annabi Muhammad ah, in ma ka miƙe yatsanka lokacin da kake addu'a ko kuma ka ɗaga hannuwanka dukkan su sunna ne to shi ne shi wannan yake cewa wannan ya nuna babu laifi kenan bayan an gama alwala sai ka ɗaga yatsa a lokacin da kake addu'a babu shakka waɗanda ke cewa a ɗaga yatsa bayan gama addu'a ba sa la'akari da waccan bayani na cewa ana miƙar da yatsa a lokacin addu'a suna amfani ne da hadisi da aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin sunan Abi Dawud hadisi na ɗari da saba'in da tara a sunan Abi Dawud wanda ake cewa bayan an gama alwala mutum zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah lokacin da zai yi azkar waɗanda ake yi bayan an gama alwala zai daga idanunsa sama ya kalli sama sannan ya yi wannan azkar ɗin. wannan rafa'a tarfahu ila sama ɗin din kalma ta tarfahu ita ce wasu malamai suka yi masa fahimta cewa ana nufin ya tsani. alhali tarfahu ana nufin idanunsa ne ya daga idanunsa ya kalli sama sannan ya yi azkar da ake yi bayan an gama alwala a bisa wannan hujja ne suke magana a kai ka duba shafin kina mujallar na farko shafin ɗari talatin da biyu ina ka kawo hadisan gaba ɗaya ala kulli halin shi kansa hadisin ma bai inganta ba hadisi ne da'ifin saboda haka bayan ka gama alwala bai kamata ka ɗaga idanunka ka yi addu'a ba addu'o'in da suka tabbata a sunna ana yin su bayan an gama alwala ka yi su kawai ba tare da ka daga ka ba saboda daga idanun naka ma wato dogara ne da hadisin da yake da'ifin ka duba da'ifu sunan abi da hadisi na ɗari da saba'in. wannan kuma yace in mutum yana addu'a zai iya ɗaga hannu bayan ya gama addu'a zai shafa ka to ka zama gama magana akan batun shafa fuska ko wannan yace shi ya ya sai da yatsa cak ne ya fi ko ko motsawa ko duka duka sun tabbata babu shakka motsa yatsa a lokacin ta shi ne abin da ya fi tabbata saboda ya samu hadisi kuma ya inganta a waɗanda suka ce ba a motsawan in ma ba su yi la'akari da hadisi ne ko kuma ka samu suna su ganin ingancin wannan hadisi ka duba al-mahkamul mace shafi na hamsin da tara motsa yatsa a lokacin tahiya shi da mafi inganci wannan kuma ya ce don Allah akwai wata hikima ne wanda malamai suka faɗa game da kada haka a lokacin da ake addu'a ai mun gabatar da bayani akan hikima ɗin ita ce wato sababi ne na ijaba cikin karatun nan da ya gabata na yau mun yi bayani daga ka lokacin da za ka yi addu'a yana cikin sabubba na ijaba bi ma'ana ko da baka ɗaga ba Allah zai amsa maka amma ɗagawan yana cikin abubuwan da kansa Allah ya amsa maka Allah ya sa shi kawai ne yace ina son a yi bayani akan zaman zama tsakanin sujada da ake yi ba da istiraha kenan shin dole ne sai mutum ya yi satul istiraha babu shakka jalsatul istiraha sunna ce ba farilla ba ka duba irwaul galil mujallal nabi shafi na 82 a lokacin da kai sujuda kafin ka miƙe raka'a ta biyu yake addu'a yana dukiya da ake samu na haram to duka wata dukiya da hanyar da aka same ta ne haram babu fi kai mu'amala da mutumin da da wannan dukiya kamar misali dukiyar da aka same ta ta hanyar riba dukiyar da aka same ta ta hanyar caca hanyar samun dukiyar ita ce haram ba ainihin dukiyar ba Allah ya gane amma wanda ya je ya sato kuɗi ai ga dukiyar ita kanta ita ce haram ba ma shi din ba dan babu mamaki hanyar da ya je samu kuɗi ka samu hanyar babu laifi a kai amma dai taka yayi saboda haka ita kanta dukiyar ita ce haramun to ita wannan dukiya ba a mu'amala da ita wanda ka tabbata cewa dukiyarsa ta sata ce haramun da kai mu'amala da shi amma wanda ya samu dukiyarsa ta maganar da muka gama da zuke nan ba a daga hannuwa lokacin addu'a amma lokacin da za ka yi azkar ko istighfar babu laifi na kayi ishara da ya saka wannan babu wani hali a kai sai yace ina hukunci shafa fuska bayan addu'a mun yi magana a kai ko na karshe ce yin addu'a lokacin da liman ke huduba idan ya zauna kafin ya miƙe wato a tsakiyar huduba lokacin da liman ya zauna din nan za ka ga mutane sun ɗaga hannuwansu babu shakka bid'a ce bid'a ce wani ya ɗaga hannunsa yana addu'a a lokacin da liman yake tsakiyar ba ka duba fatawa islamiyya mujallad na hudu shafi na dari da saba'in da shida wannan yace yana tambaya wasu malamai suna cewa addu'a ba ta da shamaki wato in dai an yi ta za ta tafi kenan in ka cika sharaɗinta ba an shi ne karatun da muke yi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah yace summa zakara ta yi da safara Ga shi ya tafi aikin haji ya mudda yadayhi ila sama ya rabu ya rabu ya rabu a ƙarshen magana annabi ya ce fa Allah yustajabu lahu gashi a roƙa a wurin da ake amsa filin arfa amma Allah bai amsa mar ina dalili saboda bai cika sharaɗin sa ba yana daga sharaɗin addu'a ya zama to kai salati ga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu du'a'in mahjubun hatta yusalla ala nabi dukkan wata addu'a ana mata garkuwa ba ta isa ga Allah sai an yi salati ga manzon Allah ashe kaga ba wai addu'a ne kawai da kayi ta za ta tafi sama ba akwai sharuɗa kafin Allah ya ansa sai ka cika waɗannan sharuɗa din to ina ganin ya kamata mu takaita Allahumma salli ala Muhammadin wa wallahi kuskure ne jama'a mai hattara Allah ya samu gani mai tambaya ta farko don Allah menene matsayin sallar qiyamul layl cikin wata Ramadan a goman karshe kuma a jam'i babu shakka sunna ce mutum yayi a ah, qiyamul Ramadan a jam'i a goman karshe ka zo fatawar majalisar da'ima mujallar na bakwai shafin 196 tambaya ta gaba a taimaka min da addu'a Allah ya bani zaman lafiya tsakanina da iyalaina Allah shi amsa mana du'a'i baki daya ya bani zaman lafiya tsakaninmu da iyalanmu mai tambaya ta gaba jalsatul istiraha kam a shekaru nawa ne mutum ya kamata ya fara sai mutum ya kai shekaru saba'in da sama kafin kamar yadda wasu malamai suke faɗa a fatawa suke ba da fatawa babu shakka babu hujjar cewa sai tsoho ne zai yi jinsatul istiraha kowa ya kamata ya yi jinsatul istiraha kamar da irwa'ul balil mujallad bi shafi na biyu mai tambaya ta gaba manzon Allah ya taba tara mutane sun yi ƙiyamun layin da azumi a bayansa wallahi wannan abu yana bani mamaki duk da cewa babu mamaki game da al'amarin Allah amma abin da ke ba da mamaki shine a samu mutumin da ke da'awar sunna malami ne yake da'awar sunna a samu yana faɗa da ƙiyamun lai wannan abin yana da ban mamaki babu shakka annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ya yi limancin ƙiyamun lai cikin watan ramadan ka duba salatul mu'min mujallar na farko shafi na 351 za ka ga da wale da yawa akai wato bayan manzon Allah ya rasu zamanin sayyidina Umar ya tara sahabbai wanda magana tana da tsawo tana cikin motsa, ya tara sahabbai ya nada ubayy bil ka'ab da tamimu dari yace ku dinga limancin mutane a qiyamu ramadan sayyidina Umar ya nada limamai don su yi limancin qiyamu ramadan har ma ya nada wa mata na su limami har sayyiduna Umar ya bar duniya ana qiyamu Ramadan sahabbai ke wannan jam'i babu sabani akan wannan to da dai a ce abinda sayyiduna Umar ya yi ma kuskure ne bayan rasuwarsa sayyiduna Usman ya hau halifanci ai da ya gyara ya bar wannan qiyamu Ramadan a jam'i har ya bar duniya to da a ce sayyiduna Usman ya dora kan kuskuren Umar Allah shi kara musu yarda yanzu duk sun bar duniya sayyiduna Ali ya hau mulki sayyidina ali da ya hau ai sai kawar da wannan bid'a ko inda bid'a ce sayyidina ali da ya hau sai ya ce musu daga yau in kun gama kar ku yi wutiri ku bari ni zan zo in limance ku ya tabbatar koko sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali su tabbatar da wani aiki a samu malami a abuja bayan shekara dubu da ɗari hudu ya ce bid'a ne wannan abin da ban mamaki Allah shi kare sai ne tambaya ta gaba yace ranar litinin wani bawan Allah ya zo zai shigo sauraron karatu sai wasu azzalumai suka tare shi a nan kofar SDA suka yi masa duka muna barin addu'a to Allah madaukake ya bashi ladan musibar da ta same shi kuma Allah ya bashi hakuri da jure hukunci na Allah tabaraka wa ta'ala mai tambaya ta gaba yaushe ne lokacin sunna a lokacin da sunna ta tabbatar mutum ne addu'o'i safiya da maraice a kamar azkarul masa'i wa sabah zikiri da ake na safe da na yamma wani lokaci ya kamata a yi babu shakka an samu sabanin fahimta tsakanin malamai game da lokacin zikirin safe da na yamma mafi inganci ana sallar zikiri a ana sallar asubahi ake zikirin safe zuwa fitar rana ana sallar la'afar ake zikirin yamma zuwa faduwar rana wanda shi ne mafi inganci daga cikin fahimtar da malamai suka yi ka duba alwadil littafin ibn al-qayyim da yayi akan al-adkar shafi na 119 da kuma al adkar mujallal na uku shafi na 75 ne tambaya ta gaba a shawarce ni akan shares ina da certificate na shares yaya zan yi da su babu shakka sayan hannun jari halal ne matukar wannan kamfanin abin da yake ya dace da shari'ar musulunci da kuma tsarin sayan shares din bai saba ma tsari na kasuwancin musulunci ba kamar fatawar naziratu imamu mujallal na goma sha uku shafi na ɗari biyar da uku amma idan ya zama ya saba ma ka'ida to Allah ne ya faɗa fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun ah, idan kun tuba sai ku amshi uwar kuɗinku babu ruwanka da kuma ne aka samu a baya don haka kenan wanda ya tuba kamata ya a ce ya barranta da duk wani abin da ke da alaƙa da wannan kamfanin na shayar dukkan wani abu da ke alaƙa tsakaninsa da kamfanin ya zamanto ya rabu da shi kar ya zamanto ka tuba amma kuma akwai sauran wani abin da ke tsakaninka da su mai tambaya ta gaba mutanen da ba sa ba ma yaransu mata aure ga mutanen Jos to yanzu ba a aurar wa mutanen Jos ba a ba su aure saboda ana faɗa a can don Allah me za ka iya cewa akan wannan matsala to ina ga kuskure ne kuskure ne a ƙiba wa mutumin Jos aure saboda ana rikici a can annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa biyu ya ce mu yi la'akari da su khuluqun wa dinun hali da addini ba a ce wurin zama ba atakum man tarbawna dinahu wa khuluquhu ko zawwijuhu in dai wani ta wani mai yarka ka yarda da addininsa kuma ka yarda da halinsa saboda abu biyu din nan ba bai sukan haɗu ba ba abin mamaki bane ka samu mai ilimi bai da halin kwarai Allah shi kare mu ko ka samu mutum da halin kwarai amma kuma ba addini to sai biyun sun samu ka gamsu da addininsa ka gamsu da halin shi sai ka bashi aure mai tambaya ta ga wanda ya hukuncin waswasi a cikin sallah to an gama hmm. shi na gaba ya ce kafirai na shishigi a sha'anin auren wuri ga 'ya'yan mata na musulmai ko me za ka ce wato kafirai suna shishigi game da aure tsarin aure na musulunci kamar yadda musulunci ya ba da damar a aure da yarinya eh, tun tana karama su kuma kafirai suna sukan musulunci akan irin wannan tsari ah, bai kamata ka waiwaya ka dubi wanda ya ƙi dokan Allah ba a ah, dama can ba za su taɓa yaba ma addinin musulunci ba kuma ba so muke masu yaba din ba mu da duk abin da Allah ya karantar da mu mun san daidai ne babu zalunci a cikinsa duk da haka aurar da ya mace tana yar karama musulunci bai tilasta mu akan shi ba kuma ma bai kamata ba in ba akwai larura irin wadda ta dace da sunnar manzon Allah din ba domin akwai buƙatar yarka ta samu ilimi da sauransu misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da 'ya'yansa shi kansa amma ai bai aurar da su suna shekara tara din ba akwai hikimar da ta sa ya auri ita na na Aisha a wannan shekara Allah ya sa mu gane to kar mu manta gefe guda na rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu rinjayar da gefe guda akan gefe guda kuskure ne mu yi amfani da sassan guda biyu gaba ɗayansu misali in muka ɗauki auren da manzon Allah ya yi yarinyar tana shekara tara ya aure ta ya zauna da ita sai muka dinga aurar da mu a shekaru tara mun raye sunnar manzon Allah kwarai amma mun bar wata sunna ta daban a aikace shi kansa manzon Allah ya aurar da 'ya'yansa ne bayan sun wuce ma shekara sha takwas to ina ga wancan sunnar kuma kaga ita ma ya kamata a ce mun raya ta aiko don haka sai mu yi la'akari da hali da kansa a aurar da mace kana karama din idan halin ya zo daidai ne misali sannan mu rika aurar da 'ya'yanmu bayan sun samu tsosawa din musamman kasancewar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka samu sun yi wannan auren ba su da yawa kamar sayyidina umar ya yi wannan aure ya aure ummu kulsum yar sayyidina ali kanwar su alhassan da alhussein ya aure ta tana yar karama ita ma akwai dai sahabbai kaɗan waɗanda suka yi irin wannan aure amma akasarin sahabbai aurar da 'ya'yansu da suka yi bayan 'ya'yan nasu sun girma ne to kaga kar mu rinjayar da wani gefe akan wani gefe abin da nake faɗa kar kuma mu ɗauka wajibi ne sai mun yi hakan duk da cewa in aka samu wanda ya yi auren 'yarsa tana karama bai kamata mu faɗa da shi ba in mun faɗa da shi muna faɗa ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa a yi kyakkyawar fahimtar magana ta ah, wannan kuma yace text baya tafiya in nayi maka ko ka canza lamba ne ban canza lamba ba sai dai nakan toshe lambar saboda yawan tambayoyi wani lokaci nakan amsa tambaya 200 biyu a dare daya to shine sai in yi barin ɗinsa sai tambayoyin su shigo kaɗan in kana son tambayar ka ta shiga dai tsakanin azhar zuwa magariba ko kuma sha biyun dare zuwa takwas na safe wannan yace sabanin da malamai suka samu game da wankan janaba da babu alwala a cikinsa cewa za a iya sallah da shi ko ko ba za a yi ba babu wani sabani a kai domin annabi ya yi abinda manzon Allah ya yi shi kuma za a samu wanda zai yi sabani a kan shi laisa kullu khilafin ja'a mu'tabiran illa khilafun lahu haddun min nazari a ce manzon Allah ya yi kace an samu sabani la da zaran an ce manzon Allah ya yi musulmi kwarai dauka yake kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yi wanka bai yi alwala ba kuma yi sallah saboda haka sunna ce illa dai yaya ake yin ta ka'idar ita ce ka gama har ka fita baka taba ka ba ko baka yi hutu ba ko fitsari shikenan alwalarka tana nan in ko ka kai ga taba ka alwala ta baci ah, ka duba fatawa lafnatu da'ima mujallal na 30 shafin 164 wanda yayi wanka irin na manzon Allah kafin yayi wanka yayi tsarki saboda haka yayi alwala inda bai yi alwalan ba ma ya dai fara tsarki sai ya wanke sauran sassan jikinsa ba tare da hannunsa ya taba al'auran shi ba yana gamawa ba sai yi alwala ba ya wuce ya sallah kawai babu shakka sunna ce ta manzon Allah wannan yace muna barin addu'a saboda bukatoci da yawa Allah shi biya mana bukatocin mu ina ga tambayoyi suna da dan dama za mu rage wasu sai jibi insha Allah tunda za mu dawo sai a karasa su Allahumma salli ala dangane da makiya sun sha kansa Allah ya yi masa su na gaba zan iya in raba zakka kashi uku kashi ɗaya in kai ƙauye in raba musu a can kashi biyu kuma in raba a nan abuja babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya tabbatar shi ne ita zakka to ukhadhu min adliyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim ana karbanta a mawadatan gari a mai da ita ga talakawan gari ba a ɗaukar zakka a kai wani gari amma malamai sun ce ba laifi ba ne don ka kasa zakkan kamar misali kashi uku ka ɗauki kashi guda ka kai gida amma mafi yawa ya zama karabar a nan garin da ka samu dukiya ido fatawar lajinatu da'ima mujallar na tara shafi na goma mai tambaya ta gaba ina baran addu'a akan wata bukata Allah shirya mana wannan kuma ya ce mata ta ce a kullum in za ta karɓi kuɗi a wurina sai ta ƙara wani abu a kai shin ta ci halal kenan ko ko haram haramun take ce babu shakka wannan hadisi ya tabbata ingantacce daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sahihu targhib mujallar na biyu shafi na arba'in da biyar silsilatu sahiha hadisi na ɗari takwas da ishirin da biyar haramun ne mace ta ci dukiyar mijinta sai da izininsa na gaba ya ce shin addu'an buɗe sallah ana yin ta ne a kowace raka'a la annabi sallallahu alaihi wasallam a raka'ar farko kaɗai yake du'a'ul istiftah ka duba fathul bari karkashin sharhan hadisi na 1120 mai tambaya ta gaba yace zan iya neman mace wanda na san wani ya kai gaisuwa bayan sun kai kamar shekara guda bai yi aure ba haramun ne ka nemi mace wadda dan uwa musulmi ya riga ya samu damar izinin ya neme ta sai ɗayan biyu ko dai shi da kansa ya baka damar ka nema ko kuma ya janye wannan ya samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce na sahihu sunan abi daud hadisi na 2080 komai dadewa haramun ne a samu mutane biyu suna neman mace guda wanda ya saba ma al'adar wasu mutane a nan arewa wai abin gwaninta shine mace guda ta samu zaurawa goma ko ishirin a kawo toshi a ta jirgawa a gidan wannan haramun ne mutum baya hira akan hirar dan uwa musulmi wannan shine hadisin manzon Allah wannan kuma yace a cikin suratu shura na ce wa innal ladina utul kitaba a maimakon in ce wa innal ladina urisul kitaba babu shakka kuskure ne nan kuma yana da kyau kamar yadda na faɗa wancan mako ba abin mamaki bane don kun ji na gabatar da kuskure wajen karanta ayar alqur'ani tunda shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi kuskure wajen karatun alqur'ani yana faɗa dan me ba a gyara masa ba to idan ina cikin karatu aka ji na yi kuskure wajen karanta aya nan take ya kamata wani ya daga murya ya yi gyara musamman saboda ana ɗauka mai tambaya ta gaba ya ce menene hukuncin yin sallah yayin da mutum ke jirgin sama dan na ji wani malami ya yi fatawar rashin ingancin yin sallah a duk abin da ya wuce tsawon ka'aba babu shakka akwai malamai da suke ganin bai dace a yi sallah a jirgin sama ba ina tunawa a aikin hajjin bare da ya wuce akwai wanda mm, ya same ni a harabar ka'aba eh, da wani malami ne ba fitaccen malami ne kwarai yake cewa yana bukatan hujjoji da sauransu kuma babu shakka akwai hujjoji da yawa don haka ba laifi ba ne mutum ya yi sallah a cikin jirgi wajibi ne ma musulmi ya yi sallah idan lokacinta ya yi haramun ne ya jinkirta har lokaci ya fita bai yi ba a ko'ina mai tambaya ta gaba idan kana yin kayi wa wani mutum mummunan zato amma baka taba bayyanawa ba sai ka gane gaskiya ashe ba haka ba ne shin anan zaka same shi ne ka roki gafararsa ko koya zaka yi to duk abin da ya zamanto ya kasance a zuciyar dan adam na zunubi bai riga ya fito waje ba Allah bai kama mutum da laifi a kansa duk tunanin da zai zo zuciyar dan adam in ma na mummunan zato ga dan uwa musulmi ko kuwa mummunan zato Allah madaukaki ko ga addinin musuluncin kansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai kama mutum da laifi a kansa sai in ya fitar da shi ya furta ko ya yi aiki da abin da zaton ya nuna masa da duba sahihul bukhari da sahihu muslim akwai hadisi akan haka Allah ya ce ina neman ƙarin bayani akan raba kasar kabari da wasu suke yi shi ya inganta daga manzon Allah bai inganta ba al'ada ce ta wasu mutane a raba kasar kabari kashi biyu ba shi da wata ma'ana ah, mai tambaya ta gaba shin ah, kafin zuwan mahadi za a yi shari'a duk duniya kowane sashi ah, ko ko sai mahadin ya zo wannan al'amari ne na Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ya bar wa kansa sanin yadda al'amura za su kasance nan zuwa ƙarshen zamani amma dai mun samu hadisai kamar kashi biyu na farko sun tabbatar da cewa mahadi zai mallaki duniya ko ina sannan an samu hadisi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana silsilatu sahiha hadisi na 32 annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da cewa babu wani gida ɗaya da zai rage a duniyan nan face musulunci ya shiga imma a cikin lumana ko da ƙarfin tsiya in ji manzon Allah to shin wannan hadisin yana siffanta zuwan mahadi ne ko kuwa yana siffanta wani zamani ne kafin zuwan mahadi ala kulli halin al'amari na gaibi ba al'amari ne da ya kamata musulmi ya yi shige a kansa ba amma mun samu ayar alkur'ani mun samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar mana da cewa musulmi zai mallaki duniya nan gaba ولقد كتبنا في min من annal الذكر أن الأرض يرثها ibadiyar salihu wannan ko ya ce wato bikin aure yana tabbata yayin da miji ok sakin aure yana tabbata yayin da miji ya saka shi a rubuce ne ko kuwa ko da ya furta kalmar saki ɗin wato misali yana cewa ya bai gaya ma ita matar ba ko kuwa ya gaya wa matan ba tare da ya rubuta ba yana nuna cewa koko mutum ya tafi ga iyayenta ya ce ya sake ta amma ita bai gaya mata ba ala kulli halin yana da kyau mu gane ba wai sai an rubuta saki ne aure yake mutuwa ba kalma in ta fito bakinka na saka aure ya mutu sannan kuma ba sai ka gaya wa matan ba ko da hira kake da abokinka a waje ka ce masa na saki matana a gida aurenka ya mutu ka duba a sharhul mumti mujallad na biyar shafi na 480 don haka ba sharadi bane sai ka gaya mata gaba da gaba mai tambaya ta gaba mai kasar ne ya bi liman na gida da aka yi raka'a biyu sai ya yi zamansa sai da aka kawo raka'a biyu kuma aka sallame sannan shi ma ya sallama yana tambaya ina hukuncin sallarsa babu shakka sallarsa bata inganta ba abin da ya tabbata game da ah, sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine idan kana za ka bi limani zaunanne ne to dole ka cika sallah yadda limami ne ya cika idan kai biyu ka zauna sai da aka gama sallah aka yi sallama da kai to sallar ka bata inganta ba ka duba fatawar lajina mujallar na 32 shafi na 466 wannan yace yana roƙon a taya shi addu'a Allah ya biya masa sa Allah shi biya mana bukatun mu baki daya wannan kuma ya maimaita tambayar da muka amsa wancan mako game da zikirin safe da yamma shin bayan magariba ake yi koko bayan sallar asuba da la'asar ina gana gabatar da bayani cewa an samu sabanin fahimta a kai amma mafi inganci shine bayan sallar asuba zuwa fita rana ake zikirin safe zikirin yamma bayan la'asar zuwa faduwa rana ka duba alwabil na ibn al-qayyim al-jawziya shafi na 119 da shahul azkar mujallar na uku shafi na 75 mai tambaya ta gaba ce menene ingancin nafila bayan sallar juma'a wato idan mutum ya koma gida babu shakka sunna ce ingantacciya ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. bayan an gama sallar juma'a mutum ya yayi nafila raka'a hudu ka duba sahihu muslim hadisi na 881 ko ko bugiyatul mutatawwi shafi na biyar. mafi dacewa ita wannan sunna a yi ta a gida amma dan ka yi ta a masallaci ko ba laifi ba ne, don akwai malaman da ke da wannan fahimta ka duba waɗancan littafai da nan ambata mai tambaya ta gaba ce don Allah ina hukuncin ɗaga hannu don yin addu'a bayan kiran sallah addu'a bayan an kira sallah kafin iƙama babu shakka addu'a ce ingantacciya akwai hadisi akai ka duba irwa galil hadisi na 244 amma daga hannu kafin a yi addu'an shine babu hujja a kai daidai ne ka yi addu'a bayan an gama kiran sallah kafin iƙama amma daga hannunka a wannan lokacin shine wanda babu hujja a kai don haka ka yi addu'an ba tare da ka daga hannu ba shi ya fi kama da sunnar manzon Allah saboda kowace rana an tabbatar manzon Allah yana sallah guda biyar cikin jama'a har ya bar duniya tsawon shekaru nawa da dai a ce ana ɗaga hannu a wannan addu'an da an samu ko da sahabi guda ya ba da labari akai kamar yadda aka samu annabi ya faɗi cewa Allah yana amsan addu'a da aka yi a tsakanin kiran sallah da ikama ɗin da a ce ana daga hannu da an samu hadisi akai tunda kaga ba a samu hadisi ba ya gwada cewa ba a daga hannu wannan kuma ya ce akwai ayoyi da za a rubuta don samun basira na karatun alkur'ani ko makamancin haka babu ayoyi da ake rubutawa ko a rataya a wuya ko a rubuta a sha don a samu ilimin alkur'ani kuma ma babu wata nafila na samun haddan alkur'ani in kaga wata nafila da ake kira nafilan hadda wannan nafilan ƙarya ce tsantsa aka jingina ta ga annabi muhammad ba wai hadisi mai rauni ba karya tsantsa ka duba alfawaidul majmu'a mujallar na farko shafi na 66 dagewa za ka yi kana son ka samu hadda ka je gaban malami wanda ya ce ko ya halatta mutum ya rike ya rika bin mai bid'a a sallah kamar misali mai shinfi da kyalle babu shakka bai dace ba ka duba fatawar latina mujallar na bakwai shafi na ɗari allahumma salli ala muhammad wa ala Shin mu ahlus sunna allah ka sa muna cikin su mu ahlu sunna da ke garin Jos yadda ya dace mu haɗa kai da 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a akan abubuwa da ke faruwa a garin Jos <clears throat> ina tunatar da mu hadisi hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ke cikin silsilatu sahiha hadisi na 246 hadisi ya inganta daga bakin manzon Allah annabi ya ce uhsuli uhsuli kulla man talaffaza bil islam duk wanda ya furta kalmar musulunci to ku kirga ku ce nawa ne in ji manzon Allah hadisin nan ya inganta usuli kulla man talaffaza bil islam duk wanda ya furta kalmar musulunci yace shi musulmi ne manzon Allah ya ce to ku kirga shi cikin mutane na nawa ne wannan kuma aikinsa yana tsakanin shi da Allah saboda haka duk wanda ya ce shi musulmi ne dan me yasa kai ba za ka yarda shi din musulmi ne ba sai ka yarda musulmi ne sannan sai ka bude babuka na musulmai kowane babi da irin nashi sai ka ce ga babi irin wannan musulmin amma dai ka yarda yana cikin musulmai saboda manzon Allah ya ce a kirga shi cikin su Allah ya samu gane mai tambaya ta gaba yace game da sana'a na saboda ana bi na bashi wanda ban da kwatankwacin abin da zan iya biya addu'a yake bukata to Allah ya nufe shi da iya biya wannan ya ce ina so in yi tambaya amma ba a darasi ba don Allah ya halatta mace mai haihuwa duk shekara ya halatta ta yi amfani da kwaya ko allura don samun tazara a tsakanin haihuwa saboda tana haihuwa duk shekara Eh, babu laifi dan an samu tazara tsakanin haihuwar yaro zuwa yaro babu laifi haka kuma babu laifi don an yi amfani da komai da wanda zai amfani da condom da wanda zai amfani da kwaya da wanda zai amfani da allura duka babu laifi amma akwai sharuɗa sharaɗi na farko dole sai ma'auran dukkansu sun amince saboda yana da hakki a kanta kamar take da hakki a kansa kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna don haka ba daidai ba ne mace ta sha wani wata kwaya ko ta yi wani allura ba tare da izinin mijinta ba ita ne ba ta son haihuwa duk shekara babu mamaki shi inda za a dinga samun tagwaye ma duk shekara yana so don haka yana da hakki na samun haihuwa kamata ya a ce akwai amincewarsa akan haka sannan na biyu tabbacin wannan abin baya cutarwa saboda Allah madaukaki ya haramta mana kisan kawunan mu wala taqtulu anfusakum duk wani abin da zai iya kisa to haramun ne musulmi ya amfani da shi ba kuma kisa kawai ba ko da zai cutar domin akwai kwayoyi da kuma allurai da aka yi amfani da shi wanda muna jin hatta likitoci suna cewa ba kowa ya kamata a ce ya yi amfani da shi ba sai an gwada ah, jini ne da sauransu kafin a ce ga irin maganin da ya kamata mace ta sha saboda tazaran haihuwa din sannan da yawa kuma alluran da kuma kwayoyin sukan haifar da wasu illoli wasu matan daga baya suna neman haihuwan abin ya gagara wasu matan bayan sun gama shayarwan suna son su samu haihuwa sai jini ya yanke duka ire-iren waɗannan matsaloli sukan zo ko kuma ka samu mata sun yi jiki ko su samu hawan jini to ire-iren waɗannan magunguna haramun ne dukkan wani maganin da zai iya haifar da cuta haramun ne musulmi ya amfani da shi amma matukar akwai amincewan ma'aura sannan abin bai kisa bai cutarwa na uku na ƙarshe shine bayi da wato wata illa ta sashen shari'ar musulunci musulunci bai haramta shi ta wani gefe ba a nan halal ne don an samu tazara tsakanin haihuwa zuwa haihuwa tazarar nan da aka faɗa kari ya wuce abinda shari'a ta ƙayyade na samun haihuwa tsakanin yaro da yaro ka duba fatawar ladinati da'ima talla na goma sha tara shafi na ɗari uku mai tambaya ta gaba ya ce ina neman ingancin hadisin sallar walha sallar walha tana da hadisai ba ɗaya ba biyu ba suna da yawa akwai wani littafi da ake kiransa bugiyatul mutatawwi littafin da aka rubuta akan sallah ta nafilfilu waɗanda suka inganta a sunna yana da kyau mu mallake shi ko kuma ka nemi majmu'u fatawa mujallar na 22 shafi na 283 sai wannan ke cewa me ya fahimta game da salatul fati salatul fati baya cikin salatoci da annabi muhammad ya karantar a rayuwarsa lokacin da Allah ya umarni inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sahabbai sun tambayi annabi Muhammad ya Rasulullah yaya za mu yi maka salati ashe da a ce mutum yana da damar ƙirƙiro salati da sahabbai ba su yi tambaya ba a wannan lokaci manzon Allah ya ba su amsa ya karantar da su yadda ake salati ya ce musu Kulu ku ce kaza ku ce kaza ku ce kaza sahabban nan nashi kaf larabawa ne sun iya tsara larabci suna iya tsara salati ga manzon Allah amma annabi sai da suka tambaye shi yaya za mu yi manzon Allah ya ce ga yanda za ku yi ta yaya za ka bar magani daga asali abinda manzon Allah ya karantar har kuma ka kai ɗaukan wani salatin da ba annabi ne ya zo da shi ba ka duba fatawar latinatu da'ima mujallar na biyu shafi na 350 mai tambaya ta gaba ya ce a wani wata annabi muhammad ya fi yawaita salati bayan watan azumi sallallahu alaihi wasallam watan sha'ban shine watan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawaita azumi don haka shaidan ba zai taba rabuwa da musulmai ba har zuwa mutuwa watan da ba a son ka yi azumi sai ya ce ku kama azumi kuma ya zuga tsofi sai ya kira watan da suna azumin tsofi Ka ga tsoho ya dage ka'in da na'in yana azumi ba kakkautawa watan da ya kamata ka yawaita azumi sai shaidan ya ce a wannan sallan tsofi kadifa watan sha'aban da ya kamata a yawaita azumi sai shaidan ya ce a wannan wata ne na sallar tsofi kaga su huta sun wahala a aikin banza watan da ya kamata su yi ba su da lada ka duba al-mawsu'atul fiqhiyya al-muyassara mujallar na uku shafi na 253 duk da haka ba a ƙayyade adadin kwanaki da ya kamata ka yi azumi a watan sha'ban ba illa dai ana son a yawaita mai tambaya ta gaba yaya azumin tsofi to kaji kuma magana da muka gama kenan azumin tsofi bai inganta ba ka duba irwaul galil hadisi na 958 mai tambaya ta gaba shi ya halatta mace mai sai da abinci ta sayar wa kafirai da rana a cikin wata ramadan mace musulma ta sayar makafirai abinci da rana a watan azumi idan abincin dafaffe ne haramun ne amma idan ɗanye ne halal ne halal ne ka sayar makafiri ɗanyen abinci ya je ya dafa ya zo ya sai magi gunka ya auni shinkafa ya sai doya wannan babu laifi amma ka shirya abincin ka girka don kafiri ya ci cikin azumi haramun ne ka duba nihayatul muhtaj mujallar na biyar shafi na 274 ah, mai tambaya ta gaba shin karkasuwa da annabi ya ce musulmai za su yi shine irin irin fahimtar kowa ah, fahimtar da annabi ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma za ta kashi 73 akwai wata fahimta da ta wuce wannan idan manzon Allah ya faɗa ai babu wata fahimta ga musulmi illa ya ɗauka kawai idan Allah ya faɗi magana idan manzon Allah ya faɗi magana abinda ake so ga musulmi a samu wa ba maganan fahimta ba annabi ne ya ce al'umma za ta kashi saba'in da uku na haka ba maganar fahimta a kai Allah ya samu gani wannan ya ce idan mutum ya gina masallaci a unguwarsu domin neman alkhairi da yake cikin wannan aikin na gina masallaci sai ya zama mutanen unguwar suka mayar da wannan masallaci zuwa gurin yin bidi'a to yaya zaman ladashi wajen gina masallacin ya kasance a yana da lada don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya gina masallaci Allah zai gina mar gida a cikin gidan aljanna sannan kuma akwai aiki guda da yake gabansa in bai mutu ba aikin kawar da barna wajibi ne ya kawar da barnar da ake yi a masallacin duba mujalla na 31 fatawar lati da'ima shafi na 258 mai tambaya ta gaba yace zuriyar banu nadir na yahudawa da muka yi karatu wancan mako yahudawan da suke garin madina banu nadir yace zuriyarsu sun musulunta ko kuwa ba su musulunta ba ba su musulunta ba hasali ma zamanin sayyidina umar ya kore su gaba ɗaya yahudawa sun bar ƙasar saudiya kwata-kwata allah shi kara masa yarda mai tambaya ta gaba ya a cikin hadisin kiran sallah mai kiran sallah ya ce hayya alal sala da kuma hayya alal fala shin kai da kake sauraro zaka maimaita ne ko kuma za ka ce la haula wala quwwata illa billah wannan tambaya tana da ma'ana kwarai yana daga cikin matsaloli da aka samu sabanin fahimta kamar kashi uku na malaman sunna Allah ya musu rahama kashi na farko suna cewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qala al-mu'adhdhin faqulu misla ma qala ko ko idza sami'tum al faqulu misla ma yaqul in kun ji ladan yana kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa to sannan kuma aka samu wasu hadisai da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni idan ladan yace hayya ala sala da kuma hayya ala falah kace la haula wala quwwata illa billah to game da hada waɗannan hadisai kashi biyu malamai fahimtar su ta zo kashi uku na farko suna cewa bai kamata a ɗauki wancan maganar hayya alal sala hayya alal fala a ce la haula a wajen ba a ɗauki magana ta fari wadda ita ce hadisanta suka fi yawa qulu misla ma yaqulu al mu'azzin ku faɗi irin abin da ladan ya faɗa wannan shine mafi inganci hadisansa sun fi yawa to da yawa akwai malaman da suka tafi akan wannan fahimta ah, idan ladan ya faɗi wata kalma kai ma sai ka faɗi irin ta illa iyaka na biyu suka ce za ka haɗa su saboda aiki da hadisan kashi biyu wato kare in ka ce in ya ce hayya ala sai ka ce hayya ala kuma ka ce la haula wala quwwata illa billah kaga fahimta biyu kenan na uku suka ce la bai kamata a haɗa sunna guda biyu da suke mahalli guda ba kamar yadda karatun mai ya gabata idan aka samu annabi ya karantar da ayyuka guda biyu a mahalli ɗaya malaman sunna suna cewa kuskure ne ka haɗa ayyuka biyun nan a mahalli guda sai dai ka ringa caccanzawa kamar misali idan aka samu askar daban-daban na ruku'i subuhun kuddusun, rabbul mala'ikati war ruh an samu zikiri kuma subhana rabbiyal azim to bai kamata ka haɗa su wuri guda ba ka ce subuhun kuddusun, rabbul mala'ikati war ruh da kuma subhana rabbiyal azim la kuskure ne tunda dukkan su zikiri ne na rukuyi sai dai ka ɗauki guda ka yi amfani da shi a wannan ruku'i din in ka taho wata rukuyi ka ɗauki wata ko kuma a wannan sallah ka yi amfani da wannan lafazi a wata sallah ka yi amfani da wani lafazi ka dinga caccanzawa wannan fahimta kashi uku kenan fahimtar da tafi dacewa ita ce fahimta ta ƙarshe wato wani lokaci idan ladan ya ce hayya ala sala kai ma ka ce hayya ala sala hayya alal falah ka ce hayya alal falah wani lokaci kuma idan ya ce hayya alal salah ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya alal falah la haula wala quwwata illa billah amma kar ka hada hayya alal salah da la haula wala quwwata illa billah a mahalli guda duk da cewa in kayi akwai waɗanda suke da wannan fahimta amma hakika fahimtar su ba ta da inganci ka duba as-samarul mustatab littafin Muhammad Nasiruddin al-Albani wanda yake kan rubutawa Allah ya kawo ajalinsa bai gama ba mujallar na farko shafi na 171 mai tambaya ta gaba ya ce akwai ƙarin bayani game da wanda ya yi azumi a wannan wata wannan wata na rajab kenan na ga mun gama bayani a ƙarin bayani shine babu laifi ka yi azumi a wannan wata na rajab a watan azumin tsofi babu laifi ka yi azumi wani irin azumi irin wanda ka saba yi a kowane wata dama kana yin litinin alhamis to in ma rajab ya tsaya kar ka bari dama kakan yi kwanaki uku a wata in watan rajab ya tsaya kar ka bari amma in ba dama can kana da wani azumi bane to kar ka tsiro wani azumi don watan rajab ka duba majmu'u fatawa mujallar na 25 shafi na 290 ah, magana akan tahiya wajen assalamu alaika ayyuhan nabi da kuma assalamu alan nabi wanne ne za mu yi aiki da shi duk wanda ka ɗauka daidai ne wannan yana daga cikin ikhtilafu tanawu da muka ringa bayani a kansu a kowannen su ya tabbata daga sahabban annabi muhammad ka duba irwaul galil hadisi na 325 yaya matsayin wanda ya saba wa Allah cikin wannan watannin guda uku da aka listafta wato watanni masu alfarma kenan na ji yana nufin watan zulqada zulhijja almuharram sannan da watan rajab yana tambaya akan wanda ya yi zunubi a cikinsu mun riga mun yi bayani cewa zunubi a cikin waɗannan watanni laifinsa ya fi girma akan zunubi a cikin sauran watanni wannan kuma ya ce um, mutum da ya fidda zakka ya kai ƙauyensu ya raba musu ina hukuncinsa mutum ya fitar da zaka. ya ɗauke ta daga garin da yake kai ƙauyensu babu shakka wannan kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura sahabbansa zuwa ƙasar yaman yana cewa ka ba su labari akwai zakka da ta wajaba a kansu tu'khadhu min fa turaddu ala fuqara'ihim za a karɓa wajen mawadatansu a mayar wa talakawansu don haka Zakar abuja ta talakan abuja ce bai kamata a kai wani ƙauye na arewa ba ka zo fata wa da'ima mujallar na tara shafi na ɗari hudu da goma sha shida ah, wannan ya ce yaya in mutum ya tsaya sallah ina ya kamata ya kalla babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi ya tsaya sallah daga farkonta har ta babu inda yake kallo face wurin sujuda tun da ya fara sallah har ya gama babu inda yake kallo face inda yake ɗora goshi wajen sujudarsa ka duba sharhu sahihi muslim mujallar na biyar shafi na 81 a yana da kafaran azumi kwanaki 60 a mace ce kai take da kafaran azumi kwanaki 60 tana cikin yi sai haila keto mata to yaya kafara nata idan mace tana kafara sai haila ta fito mata za ta dakata daga lokacin da hailan ya fito mata zuwa lokacin da hailan ya ɗauke yana ɗaukewa washe gari za ta tashi da azumi ka duba majmu'u fatawa mujallar na 21 shafi na 139 za ta ci gaba da azumi za ta ɗora ba wai za ta sake farawa ba amma in ta ki ci gaba daga washe garin to abin da ta yi da ya rushe sai ta sake ɗaukowa daga farko haka nan wanda yake kafara sai wata ramadan ya zo dole ya dakatar da kafararsa ya shiga azumin ramadan amma ana sallah washe gari dole ya ci gaba da kafara ah, da kuma wanda rashin lafiya ya same shi dukkan su matsayin su guda ne Allahumma salli ala Muhammad naji kamar malam ya ce mahaifiyar Anas ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya gaya mata makomar ɗanta bayan ya rasu ina ga kai ne kai kuskuren ji na yi magana akan anas bin malik mahaifinsa shine malik bin madir yana da ƙani ya musulunta shine anas bin madir yana da ƙanwa ta musulunta ita ce arrubayyu bintun nadir yana da ɗa ya musulunta shine albara'u bin malik da kuma ƙaramin sama anas bin malik da matarsa ita ma ta musulunta ita ce gumai sa'u ko ko ummu sulaim wannan dalili yasa malik bin nadir ya bar madina saboda tsananin ƙiyayyarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ƙannansa akwai arrubayyi ubintun nadir ta musulunta kuma ɗanta ya musulunta sunansa harisa lokacin da ya yi mutuwar shahada take tambayar mazan Allah ya gaya mata makomar ɗanta idan aljanna ne ta yi murna idan ba aljanna ba ne ta dinga rusa ihu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce aljanna dai tana da hawa ɗari shi kwaɗanta ya samu alfirdaus al'ala gidan aljanna mafi ɗaukaka hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 4783 don haka ba gyatumar anas ba ne ƙanwar baban anas ita ce arrubai ubintun nabir ɗanta harisa ya yi mutuwar shahada da take tambayar manzon allah ina makomar ɗanta na gaba ya ce can one perform pilgrim every year if he have the financial capacity of course the prophet sallallahu alaihi wasallam has said that hajj is only obligatory once on every muslim but anyone can perform hajj every year and he will be rewarded as a nafil yana tambaya ko shin mutum yana iya zuwa aikin hajji duk shekara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hajji dai farilla ne sau daya akan musulmi amma idan mutum ya sake yin haji ana rubuta masa ladan nafila hadisin yana irwa'ul galil hadisi na 980 babu laifi musulmi in yana da hali ya dinga zuwa haji kowace shekara wannan ya ce mutum ya yi aikin haji shin da mai tamattu'i da ifradi da qiran akwai bambanci wajen salloli to ko dai bai fahimci tambayar sa ba babu wani bambanci tsakanin sallah wanda mai tamattu'i da mai ifradi da mai qirani za su yi sallah guda ce wannan ko yace wata baiwar Allah ce take buƙatar addu'a da niyyar Allah ya biya mata buƙatar ta eh, Allah madaukaki ya biya mana buƙatunmu na alkhairi baki ɗayan mu wannan yace idan mutum ya tashi bai ci abinci da safe ba wani lokaci ne idan ya wuce ba zai iya ɗaura niyyar azumin nafila ba idan ka tashi da safe baka da niyyar azumi amma kuma baka ci abinci ba a ranar kana da damar ka ƙulla azumin daga lokacin har zuwa lokacin da rana ta raba tsakiya zuwa tsakiyar guni sharaɗinsa in baka ci abinci ba a ranar gaba ɗaya baka sha ruwa ba kana iya cewa to na yi niyyar azumi sai ka zarce yana sharhu sahihi muslim juzi na takwas shafi na talatin wannan ya ce ina son a yi min bayani a kan gaskiya ne wata yana yi wa ka'aba da wafi na yi wannan tambaya ne saboda wani text message da ke circulating akan haka babu shakka mutane suna ta rarraba messages kan cewa wai wata yana tsawafin ka'aba sau ɗaya a shekara miliyan guda ko? waɗannan maganganu ba su da gaskiya ko kadan ah, musamman an yi su ne saboda falalan raya rabin daren watan sha'ban wanda kuma hadisan ba su inganta ba ka duba majmu'u fatawa mujallar na 28 shafi na 138 za ka ga bayani akan rashin ingancin hadisai da suke maganganu akan haka wannan kuma ya ce ni ne na ƙudurta a zuciya na kowane wata idan an biya ni albashina, zan rinka ware dubu ɗaya fi sabilillah sai ya to cewa kuɗin albashin baya isa na, sai na ci bashi shin wannan ya zama dole kenan a kaina ko zan iya bari sai lokacin da ya zo bana a cikin bashi to alwashi yana da sharaɗin ka furta shi da harshe idan abu ya zan a zuciya ne malamai sun ce bai kai matsayin annazar ba saboda haka kana iya barinsa lokacin da kaga dama amma har in ka kai ga furtawa da harshenka Allah na yi maka alkawarin sadakan naira dubu ɗaya a kowane wata annazar ya ta'allaka da furucin harshe wannan amsa tana cikin fatawar lajnati da'ima mujallar na 23 shafi na 139 wannan ya ce ina hukuncin mutumin da ya yi jima'i da akuya kuma ya za a yi da dabban kamar bayanin da ya gabata wanda ya tara da dabba hukuncin kisa ne a kan shi da ita dabban kuma haramun ne a ci naman dabban ka duba ma'alimu sunan na alkhattabi sharha na sunan abi dawud mujallar na uku shafi na ɗari biyu bakwai haka nan ma zawajiyar na ibn hajar alhaitami mujallar na biyu shafi na ɗari biyu da da sittin biyu. za ka ga bayanin da ya yi a kai ya matsayin tambayan da zan yi ma malami wato in na tambayi wannan malami ya bani amsa sai kuma in koma in tambayi wani malami to irin wannan akwai kuskure a ciki kwarai malamai sun tsawatar sai dai idan ya zamanto baka gamsu bane da amsar da wancan malami na fari ya baka kana da damar ka tambayi wani malami da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka amma idan malami ya baka amsa babu wani babu wata tuhuma cikin amsar da ya baka ya zamanto kana tsilla tsilla to irin wannan za a waye gari ka zama muzabzabi kullum kana canza addini yau a garka kana kablu gobe ka koma sadalu saboda ka ci karo da wani malami gwanin jayayya ya nuna maka da dai shi ya tabbata ka duba al'i'tisa na al'imam shatubi ya yi magana a kan irin wannan tsullatsullan ba shi da kyau wanda ya ce ina roƙon a taimaka min da addu'a saboda wata wani rashin lafiyan da nake fama da shi Allah shi ya yi masa ko ba shi ladan jinya wannan kuma ya ce a yanzu waɗansu suna aske gemu sai su ce saboda halin da duniya take ciki a yanzu da an ganka da cikakkiyar siffa ta sunna wato za a zarge ka da cewa ɗan ta'adda ne shin hakan ya halatta yana halatta ne kawai mutum ya aske gemu idan ya zamanto ya tafi wata ƙasa wanda hakan ya zamanto siffanta kuma dama ba ɗan ƙasan bane kuma zai bar ƙasan saboda kare mutuncinsa babu laifi don ya yi haka amma kana ƙasar musulmi ka aske gemu da hujjar cewa mutane ba su ƙaunar sunna kai ma kawaye gari cikin marasa ƙaunar sunnar manzon Allah wanda ko ya halatta idan kafiri ya mutu mutum ya ce Allahu akbar ko kuma ya ce inna lillahi zuwa karshe? kalmar da take fita daga bakin musulmi ana la'akari da ita ta sashin addu'a idan ta zama addu'a ce ga kafiri haramun ne amma wannan siga ce na ta'ajjub ko kuma girmama Allah dan an yi mutuwa kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu addu'a ga wannan kafiri ko ba mamaki ma kuma ya zamanto mahaifinsa ne akan samu mahaifi kafiri da kuma musulmi kaga mutuwar mahaifin nasa bala'i ne gare shi dan ba mamaki ya yi ta kokari uban nasa ya musulunta Allah bai rufa ba saboda haka dole zai ji zafin mutuwan sai ya faɗi wannan kalma ba laifi ba ne abin da aka haramta shine addu'a ga kafiri bayan mutuwarsa wannan ya ce akan kafara ni direba ne muka yi haɗarin mota mutane sun mutu da yawa ni ban mutu ba shin akwai kafara a kai na kwarai adadin mutumin da ya mutu adadin kafaran da za ka yi idan akwai kuskure tattare da kai idan mutum ɗari ne kafara ɗari yana kanka zuwa mutuwarka in ka yi guda ka huta in ka yi wannan ka huta wannan yana amsa tana cikin almubni mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari shida da talatin da ɗaya ka duba fatawar lajina mujallad na 21 shafi na 352 kar mu manta addu'a ga yan uwa musulmai musamman dr ahmad gumi Allah maɗaukaki ya amsa mana du'a idan muke kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya fidda shi daga jarabawar da ya samu kansa da kuma sauran yan uwa Allahumma salli ala You have been quoting a document called Mujallar Majmu'u Fatawa. Is this a book or an Islamic journal? No, it is a book. It is not a journal. wa ina kiran majmu'u fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shin littafi ne ko kuwa wata mujalla ce misali jarida da ake bugawa a Sheikhul Islam ya fi shekara 700 da mutuwa yanzu lokacin da babu jarida a duniya wannan yace ce idan mutum yayi ma wata mata ciki to ya halatta ya aure idan mutum yayi wa wata mata ciki to ya halatta ya aure ta babu shakka wannan yana cikin matsaloli da aka samu sabanin fahimta tsakanin malamai magabata amma hakika fahimta mafi inganci ita ce wadda shekul islam ya kawo cikin majmu'u fatawa mujallad na 32 shafi na 109 in ka karanta zaka ga hujjojinsa akai cewa idan mutum ya yi zina da mace haramun ne ya aure ta sai sun tuba idan shi da ita an tabbatar da tubansu Ah, sun tabbatar sun tuba ga Allah madaukaki halal ne su yi aure mai tambaya ta gaba ya ce zina da wata ah, mutum ya yi zina da wata sai suka gane suka tuba suka amince su yi aure to wai shin sai ta yi istibra'i babu shakka duk matar da ta yi zina haramun ne ta yi aure ba tare da ta yi istibra'i ba dole sai ta yi istibra'i wajibi ne ka duba tufatul ahwazi mujallar na hudu shafi na ɗari biyar da goma sha biyar sharhu sunan tirmizi za ka ga bayani da malamai suke a kai idan ma aka ɗaura auren ba tare da ta yi istibra'i ba auren bai inganta ba mai tambaya ta gaba ce shin shaidar zina tana kasancewa ne ta hanyar haddi ko kuma bakunan mutane tun da a yanzu da wahala a samu haddi ɗin babu shakka shaida ta zina tana tabbata ne idan an samu shaidu a kai ko kuma mazinata ɗin da kansu sun yi ikirari amma kar mu manta cewa shari'a tana la'akari da abin da ya shahara game da hali na mutum a cikin gari shi yasa muka ba da labari a wancan mako game da wata da ta yi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai suna anaku wadda aka ba da shaida cewa karuwa ce amma ba a ba da labarin shaidu hudu ne suka ba da labari kafin a ce karuwa ba ce ai idan aka ce wance karuwa ce a gari kowa ya sani don haka ba sai an samu shaidu ba wato matukar mutum ya samu bakar shaida ta zina ya shahara da wannan shaida ko da ba a samu shaidu hudu a kansa ba mace ta shahara da shaidar zina to haramun ne a ba su aure sai lokacin da suka shahara din kuma da cewa sun bar zina Allah ya sa mun gane mai tambaya ta gaba yace wanda ya auri budurwa da ta yi zina kafin ya aure ta amma bai sani ba sai da ya aure ta daga baya sai ya samu bayani cewa an yi zina da wannan mata to shin ya kamata ya sake ta dama babu auren ai duk auren da aka ɗaura shi akan zina babu shakka matukar wannan bata yi istibra'i ba babu auren ka duba al-mughni na ibnu kudama mujallal na tara shafi na 386 mai tambaya ta gaba yace shekul islam a cikin bayanin shekul islam a cikin iktida'u siratul mustaqim da muke karantawa ya kasa kamar abin nan kenan sabani da ake cewa akwai ikhtilafu tanawwu cewa wannan nau'i na sabani babu laifi game da shi tunda mun ce nau'ukan sabani guda biyu ne yanda shekul islam ya yi bayanin su a cikin iktida'u siratul mustaqim ikhtilafu tanawwu babu laifi da shi sai yace kuma muhammad nasiruddin al-albani ya yi bayani a cikin littafinsa sifatu salatin nabi cewa sabani sharri ne gaba ɗayansa shin sheikh albani ya kore eh, ikhtilafu nau'u kenan ko kuma me yake nufi babu shakka kai ne baka fahimci maganar Muhammad Nasiruddin Al-Albani ba Albani zai yi wuya ya kawar da maganar da Albani yayi akan cewa sabani iri biyu ne a karantarwar sunna Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana magana ne akan hadisin da mutane suke dogara da shi cewa ikhtilafu ummati rahma sabanin al'umma ta rahama ce idan kana so ka ga inda albani yake magana maganarsa kuma take dan take da dangantaka da maganar shekul islam ibn taimiyya ka duba silsilatul ahadith da'ifa hadisi na 57 inda yake sharhan wannan hadisi mujallal na farko shafi na 141 don haka tabbas sabani iri biyu ne akwai sabanin da babu laifi game da shi misali shekul islam ya bada misalai ai yace kamar a kiran sallah ana samun lafuzza kashi biyu kamar a iqama ana samun lafuzza kashi biyu wannan masallaci sun yi riko da wannan lafuzza masu cewa suna sai da aljanna ga mutane wato akwai malaman da suke sai da aljanna ga wasu su ma suna cikin masu shishigi ga Allah kwarai kuwa suna ciki wanda zai sai da aljanna ai ya ma Allah shi shigi tunda aljanna ba tashi bace ya zai sai da abin Allah wanda kuma yace zikiri littafin zikiri hisnul muslim zikirin da ake na sahe da yamma zai iya karanta littafin hisnul muslim daga farko zuwa karshe to littafin hisnul muslim ba wai eh, al-azkar ya kunsa kaɗai na sahe da yamma ba ya kunshi zikirori da yawa eh, ba littafin gaba ɗaya ake nufi ba zikirin safe da yamma shi ɗaya ake magana a kai zikirin safe da ke cikin hisnun muslim shi ne wanda ya kamata ka yi ka karanta shi ta wajen karatu, wajen yin zikiri an fi so musulmi ya yi duka zikirin da manzon Allah yake da safe kafin ya tashi amma in bai samu hali ba gwargwadon abin da ya sauka daidai ne abin da ya samu shi kenan sai ya tashi ya tafi sa ka duba tasihu du'a littafin bakar abu zaid Allah ji kansa shafi na takwas. wannan yace bambancin rawahu arba da muttafaqun alai da rawahu sitta in aka ce rawahu arba ana nufin ashabu sunan sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i da sunan ibn majah wanda ibn hajar ne yake da wannan istilahi din kamar cikin bulugul maram Eh, in ka ji ya ce rawahul arba yana nufin waɗannan idan aka ce muttafaqun alai ittifakan ana nufin hadisin al-imam al-bukhari ya ruwaito al-imam muslim ya ruwaito wato sun daidaita a riwayar wannan hadisin dan ba kowane hadisi ne na sahihul bukhari yake cikin sahihu muslim ba amma akan samu hadisin da yana sahihul bukhari kuma yana cikin sahihu muslim wannan hadisin shi ake cewa muttafaqun alai sai ya ce rawahu sitta idan aka ce malamai shida sun rawaito hadisi ana nufin ashabu sunan sa'annan ma imamai al-imam al-bukhari al-imam muslim al-imam abu dawud al-imam tirmidhi al-imam an-nasa'i al-imam ibn majah wannan su ake ce ma ashabu sita abin nan mai tambaya ta gaba yace ina son ku taimaka iyalina ba ta da lahiya ko a taimaka masa da addu'a Allah shi ba ta lafiya wanda ya ce idan mace tana da janaba shin tana iya shayar da ɗanta kamin ta yi wankan janaba akwai wannan al'adar ta yadu, sassa da dama na ƙasan nan wai in mace na da janaba ba za ta shayar da ɗanta nono ba al'ada ce kuma camfi ne wanda ba shi da asali a musulunci mai janaba tana iya shayar da ɗanta nono ka duba fatawar lajina mujallar na 21 shafi na takwas na gaba ya ce ina neman a taya ni addu'a akan rashin lafiyar kanina Allah shi yayi masa cuta Allah ya bashi sauki ya fa jinya ta zama kafara na gaba ya ce ina roƙon addu'a ma ƴata wanda Allah ya mata rasuwa sati biyu da suka wuce Allah shi gafarta mata Allah shi mata rahama sai wannan ya ce ina son a yi min bayani akan sallar matafi Da sallar matafi da kamar ya ware wata matsala daga cikin matsalolin sallar kasuru sai a yi mar bayani a kai amma a dako babin sallar matafi a ce za a yi magana a kansa magana ce mai tsawo mai tambaya ta gaba ce saye da sayar da foreign currencies a canjin naira zuwa dala canza kudin wata ƙasa da ƙasa ne hukuncinsa babu shakka halal ne harka na canjin kuɗi halal ne ka zo wa majina mujallar na goma sha hudu shafi na ɗari hudu da arba'in da bakwai duk da cewa akwai sharuɗa akwai sharuɗa game da yadda ake cinikin wanda ya kamata dama duk ɗan kasuwa ya nemi ilimi sai na ƙarshe yake cewa forex foreign exchange harka na forex sabon hanyar sabuwar hanya ta cinikayya ta wannan zamani wannan haramun ne nisan shi ya dacewa ga musulmi na gaba ya ce tun da ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan haɗa raka'a hudu a jere a sallar tarawihi to shi ya halatta in yi haka a wasu nafiloli kamar hudu kafin azahar in haɗa su babu shakka babu laifi mutum ya sallaci raka'a hudu kafin sallar azahar ya haɗa su gaba ɗaya amma zai yi zama a tsakiya idan ya yi raka'a biyu ya zauna ya tahiya ba zai sallama ba ya miƙe ya yi raka'a biyu in ya zauna ya tahiya sai ya sallama wato kamar yadda zai sallaci azahar din haka zai yi nafilar ta kafin a yi sallar azahar in ya yi haka sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu laifi ka duba bugiyatul mutatawwi shafi na 31